uh, wannan sati mun duba yiwuwar ko kuma yadda sabuwar jihar Kano za ta kasance a ƙarƙashin gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf. Yanzu haka dai bayan samun nasarar ta Abba Kabir Yusuf hankula sun karkata ne dangane da batun yadda zai kafa gwamnatin ko kuma yadda zai ci gaba da aiwatar da ayyuka na alkhairi. Mutane da dama dai ne ke ci gaba da bayyana ra'ayinsu tun bayan samun nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf ɗin da ake masa kallo da cewa yanzu haka Kano ta zama sabuwa. Amma mutane da dama na hasashen cewa gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf a yanzu ne za ta samu ƙwarin gwiwa gudanar da ayyuka na musamman. A wannan sati dai kuma an ce wato yadda sarki Amina Do Bayero ya taya Abba Kabir Yusuf murnar samun nasara sannan kuma sarkin Gaya shi ma ya taya Abba Kabir Yusuf murnar samun nasararsa. Waɗannan dai daga cikin sarakuna guda hudu su ne wanda suka fito kai tsaye suka fara taya Abba Kabir Yusuf murna. Wannan dai abubuwa na ci gaba da jan hankulan mutane yadda aka ga sauran sarakunan sun yi tsayar ma'ana sun kasa fitowa domin nuna goyon bayan su ko kuma taya eh, Abba Kabiru Yusuf murnar samun nasarar da ya a daidai gabar da duniya al'ummomi da dama ke ci gaba da taya Abba Kabiru Yusuf murnar amma dai yanzu haka a jihar tasa ko kuma sarakunan da ke karkashin gwamnatin tasa sun kasa fitowa su taya shi wannan murna wasu dai na ganin cewa hakan na da alaka ne da wato yadda za a iya cewa Abdullahi Umar Ganduje ko kuma gwamnatin APC ba ta yi nasara ba alhalin kuma ita ta dora sa kan wannan kujeru wasu kuma na kallon cewa a hakan ya faru ne a sakamakon tsammani da suke da shi ko kuma jiran wacewa a gwamnatin ta abba ko kowane lokaci tana iya sauke su da da yake dai a yanzu haka babu tabbaci kuma babu wata majiya da tabbatar da cewa a gwamnatin ta jam'iyyar wato npp na da yunkuri ko kuma tsarin sauke sarakunan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo wannan tasha ta mai albarka. Yau dai bidiyon namu zai tattauna ne dangane da makoma ko kuma mafitar da take tafiya tsankanin wato waɗannan masarautu wanda ake kallon cewa a to Ganduje a lokacin gwamnatin sa ne ya yanka su kuma ake ganin cewa hakan karfa karfa ne da aka yi ma sarki Sunusi Labi da Sunusi ko kuma kutse wanda ya kawo rasa wato kujerarsa a wancan lokaci har ma ya tafi gudun hijira waɗannan dai su ne abubuwan da kanawa ke ci gaba da tattaunawa ko kuma suna ganin jinkirin ta abba kabiru yusuf murnan ya samo asali ne akan waɗannan batutuwa sai dai kuma to haka za a iya cewa gwamnatin ta kabiru yusuf na da tabbaci ko kuma wato a maganganu na musamman wajen wato ingantawa ko kuma wato martaba waɗannan masarautu ba ta da kuma wata niyya ta ruguza waɗannan masarautu da abdullahi umar ganduje ya da duk da tesa zafar adawa da ke tsakanin su an ita fakin cewa dai gwamnatin ta ba kabiru yusuf a yanzu haka tana samun yabo daga farin a faɗin najeriya har ma wato ƙasashe makwabta inda ake ci gaba da yaba ma gwamnatin ta ba kabiru yusuf da kuma yi masa addu'o'in fatan alkhairi alheri tun bayan samun nasarar tasa wannan dai za a iya cewa yana ɗaya daga cikin irin ƙauna da kuma karamcin da talakawa suka nuna ma kuma ya samo asali ne da irin tsari na tafiyar takon a cikin lumana